jama'arin fari mai shayi ku fito jama'ar mu mu sha shayi yan wurin fari mai shayi ta cika ga 'yan shan shayi duniya juyi juyi a yi zafi a yi sanyi Karin fari mai shayi Amu alaikum salam. Ina wuni? Ina gajiya? Sani. Eh an hito. Ai tun daga hanya. Eh. Ai kan wannan ji shi ko sai din yana fita. Kai eh, kai. ko da. Ina da ka. Ka yi da shi da yaji wannan yaji mai din. an eh, a da shi salama ne. Marabu. Irin fari mai shayi. Irin mai shayi. Wani za ka ga ya zauna ba shi da aiki sai gulma. Wani kuɗin har ya shigo cikin rumfar sai ya rigima. Ta ta koma. Isa. Daga ciki ne. Gaskiya dan gwarka sai da ruka fito kenan. Kai. Ya Allah. kamar an yi kwashe rijiya an memu ya sha. Eh. na zo da wuri. <laughs> Allah zirki. Asan baya wasa da ciki. A to nan gaskiya ne. <laughs> Allah zirki. Alaikum salam. komai nayi. Yawwa Khadija. Allah na kawo mun kusan na gida hamsin. Ta. Rumfari mai shayi. Rumfari mai shayi. Malamu. Na'am. Allah ka kawo ruwan shayi buru da Allah da beni kamar yadda ka saba dai. To to an gama. Malamu ya na gurin na ka rame haka. A'a. Ai dole ka ga wuri ya rame. Wato in ga ma ina zuwa na kasa zan fara sai wasu suka zo ashe yan biki ne. Wai baki ne. Suka zo suka kwashi biredin nan kaf sai da na je kamfani na sake magana shine aka samu wannan. Ayyuka kasuwa ta yi kai. Eh. alaikum salam yawwa yawwa khadija yawwa ugo sun za mu gani yawwa gashi yawwa sai ku ɗauki ɗari biyun ku na jiya yawwa sai ku haɗa cin da um, Khadija zan na gidan mai manja zan mata barka da Allah ki dan kula da abubuwan to mama sai yin dawo Ina wani rukayya? Lafiya lau. Yawwa ya mamanki? Do Allah in kin je gida ina gaida ita. To. <laughs> Karija. Na'am rukayya. Ko sai za a bani? To na nawa? Na ɗari biyu wala azumi na kai yunwa nake ji shayi kaɗai na sha sauri nake. To. A arin fari mai shayi ga ma'arin fari mai shayi. akwai tattaunawa idan har an gama shan shayi eh, akwai tattaunawa da hirar al'ummar kirki wasu kodin sun zauna dama can sun ba sa aiki mala habu saboda Allah wai sai ka ce mai dafa roba saboda Allah ya kamata a ce an gama an ban taliyan nan <laughs> ka yi hakuri sauran irin ta karasa Rukayya ga kosan ki gaira umma. Na gode ko? to kai ma yi can ban da wuniya ka zo mu na ci wannan kafin taliya na defu ba shi ne ba ba dan gwari ai kai kanka wannan ba zai ishe ka ba <laughs> baranta na ni in zo sa hannu a ce <laughs> sai ka ce ba cikin zani a eh? <laughs> to in banda abu ka kalla ne marabar dan ba da fada to ka ba gwaran yin menene ya fi rayuwa na ba gwaran in ci ba su da kan deloyi eh, ha ba ka bani dan gwari ka kyale su eh ka kyale su shi da suke wannan maganar ai ai ai kokari za ka ka daure ka sake wani auren kaga sai wannan sai isa da ne ma wannan iya shegen kuma ta bakin naka ka lallabi ka shammace su sai ka kwashe da ya taka ka aure malabu kale da shi yana nan yana lashe lashe waya na shi na chatting jina kwashe miliyan wuce nan yiri yiri yiri <laughs> wato dai kana nufin ko aure zaka ba za ka gayyace ni ba ah, ah, a a ni dai ba haka ba ni ci haka ba to to shi kenan eh, eh. to bismillah yawwa isa malam abu assalamu alaikum Sannun ku. Bismillah. Khadija. Me ka haka wajena? A ah, ba Khadija. Ai, a gaisa ma ai ko? Ni wallahi ba wani abu ne ya kawo ni ba alheri ne ya kawo ni. In dai daga wajenka ne bana buƙatar sa. Dan ka zame min tauraruwa mai wutsiya gayu ganin ka ba alkhairi bane a gurina. Dan Allah dan Annabi Khadija ki tausaya wa rayuwata mana. kalli fa abin da aka yi min fa ki gani kuma duk saboda ke sai shekaran jiya aka kwance min bandeji fa ni babu ruwa na halin ka ne ya ja maka to ni ni na ji dan Allah dan annabi ne da yake haƙuri dan Allah ba dan halina ba in har kana son in yi hakuri to sai dai ka fita daga sabgata dan Allah aba Khadija ni wallahi tallahi zuwa ne in gaya miki ma ni duk wani abu da nake wanda ba kya so wallahi na miki alƙawari na daina wallahi na daina A hakan? Allah wallahi. Allah baka daina ba gayu don har yanzu kana nan da irin wannan halayen naka wa'inda ba na To ni yanzu ni na ji ki gaya min wallahi ko ma menene ni na rantse da Allah har abada na daina yin shi in dai ba kya so wallahi. Zuwan da kake guri na shine halin da ba na so zaka iya dainawa? To kenan. saurare ni da kyau ka ji. Kana ji na? Ba na son ka gayu. Ba na son ka. Ba na son ka. Ud Khadija faɗa masa da manyan-manyan baƙaƙe ko zai fi ganewa. Khadija abin da ta faɗa ko? Kai saboda gabanta ita ma ta saboda gabanta in dai gana da zuciya karbar ita kowa ya harkar gabansa kawai shine ko ba faɗa masa dai ya ji. Ba a da ita ɗin kaji ko? Ita me? Zuciyar. Ok, an yarkar ya ɗauke kenan ya cinye. gaskiya Allah wuri da irin wannan zuciya ta ka wallahi na da ban mamaki da akwai kuma 'yan ƙarya dangin ga giza ga boki irin rumfar mai shayi irin rumfar mai shayi irin rumfar mai shayi irin rumfar mai shayi da akwai kuma yan kore masu yabo na munafurci ne akwai kuma dolaye gwanaye fannin shashanci kai a rumfar mai shayi akwai yan ji da wulakanci a rumfar mai shayi da masu ƙaunar zalunci kuma ga wasu sai naci ga wasu nan ba sassauci rumfar mai shayi rumfar mai shayi rumfar mai shayi rumfar mai shayi da akwai 'yan soyayya da ba sa san ai hamayya da akwai 'yan soyayya